الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات رافع السماوات ومنزل الايات الهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك اللهم ارفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن عليه الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم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 وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يولا ربا شدة غوات رمضان هجرانا دا شكرا دبودة داري حدودة تلاتين دا أكو daidai da 25 ga watan bakwai shekara ta 2012 za mu ci gaba da fassara suratul nisa'i insha Allah daga kan aya ta bakwai للرجال نصيب مما ترك الوالد للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كفوا نصيبا مفروضا الله للرجال نصيب مما ترك الوالدان maza suna samun rabo daga dukiyan da iyayensu suka mutu suka bari inji Allah subhanahu wa ta'ala idan iyayenka sun rasu kana da rabo a dukiyan da suka bari wal aqrabu na hakanan dangi mafi kusanci yan uwa mafi kusanci ga mutum idan sun rasu kana samun rabo daga dukiyan da suka bari walin nisa'i nasibun su ma mata suna samun wani rabo mimma tarakal walidani daga abin da iyayensu suka mutu suka bari wal aqrabuna da kuma mafi kusanci gare su maza suna samun rabo daga dukiyan gado mata ma suna samun rabo daga dukiyan gado inji Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mimma qalla minhu aw kasura daga abin da ya kankanta na dukiyan da aka bari da kuma abin da ya yawaita yana nufin komi kankantar dukiyan da aka mutu aka bari kuma komi yawanta maza suna samun rabo daga wannan dukiya mata ma suna samun rabo daga wannan dukiya musiban mafuruba rabo ne wanda an riga an yanke wato allah maɗaukaki ya riga ya hukunta rabon da kowa zai samu idan an yi mutuwa mutane sun saba ma wannan aya aya ta bakwai ta suratun nisa'i ta hanyoyi guda uku idan ka lura da wannan aya za ka fahimci lallai akwai mutanen da suka saba ma ita wannan aya ta hanyoyi kamar guda uku na ɗaya hermanun nisa'i min almirafi biduni sababin shar'i akwai yankuna da ake samu a ƙasan nan waɗanda mata ba sa gado a wajensu idan aka yi mutuwa mace ba ta daga babu shakka akwai gurare idan an tashi rabon gado na maza ne banda mace baki ɗaya ita mace an haramta mata samun gado wa hadhihi jarimatun azima wa udwanun ala shari'ati Allah tabaraka wa ta'ala babu shakka wannan wani laifi ne mai girman gaske sannan taka dokan Allah madaukaki ne ma'ana ta'addin ala hududillahi azza wa jalla ka lura da abin da ayan ta faɗa lirrijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabu maza suna samun rabo daga abin da iyayensu suka mutu suka bari haka kuma abin da mafi kusanci gare su suka mutu suka bari maza suna samun rabo wato na su walin nisa'i nasibun kazalika mata ma suna samun rabo mimma tarakal walidani wal aqrabun daga abin da iyaye suka mutu suka bari da kuma mafi kusanci gare su wato yan uwansu mafi kusanci kamar misali kani kowa waɗanda su ake cewa yan uwa mafi kusanci mimma min ku auka kaso Allah madaukaki ya ce komi kankantan abin da aka mutu aka bari maza da mata suna da rabo kuma komi yawansa kuma rabon nan ba ku za ku raba wa kanku ba Allah madaukaki ya ce nasiban ba. rabo ne wanda an riga an raba shi tuntuni an hukunta ga yadda za a yi rabo din illa kawai jira ake a yi mutuwa da zarar an yi mutuwa akwai babin wannan rabon gado in ji Allah subhanahu wa ta'ala nasiban mafuruga to wani dalili ne mutum yake da shi da zai hana mace ta samu gado sannan kuma a wasu yankunan ba hana matan gado ake gaba ɗaya ba sai dai ba ko menene matan suke gadon shi ba idan namiji ne ya mutu kamar misali mahaifi ne sai a ce ai kayansa na maza ne wannan ba a ma sa mata a lissafi za a ware rigunansa da wanduna jamfofi a cewa wannan to na yara maza ne ba mata a ciki waye ce ban su Allah ya ce min mimma qalla minhu aw kasu komi ƙanƙantan abin da aka mutu aka bari mace na da gado kuma komi yawan sa mace tana da gado namiji shi ma yana da gado wannan babu shakka laifi ne mai girman gaske saboda ƙoƙarin warware dokan Allah maɗaukaki ne wanda ya sa da kansa a cikin littafinsa kamar yadda ya zo a suratun nisa kuskure na biyu wanda ake samun mutane suna aikatawa kuma sabawa game da ita wannan aya ta bakwai ta suratun nisa shine rafgul mirathi qabla al-qisma wannan kana samun sa a ko'ina birane da ƙauye idan aka yi mutuwa sai mutum ya ce shi ya yafe nasa rabon gaba ɗaya wannan ana samun sa yana aukuwa sosai ga abin da allah ya faɗa nasiban mafuruba rabo ne wanda allah ya riga ya yi bayaninsa daki-daki wato an riga an rarraba a cikin alkur'ani akwai magana da ibn al-usaymin yayi a cikin asharhul mumti yana mujalladi na shida shafin 142 yana cewa al-mulku bil kahriyun samun dukiya ta hanyar gado wannan samun dukiya na dole ne babu zabi misali in ta hanyar kyauta ne kana iya kin karba amma dukiya in ta hanyar gado ta zo maka ba ka da ikon ka ce ba ka so baka isa ba wannan ana ce masa almulku kahari uh, wato mallaka ta hanyar dole allah ya tilasta kowa sai ya karbi gado wannan dole ne ba ka da iko ka ce ka yafi yadkhulu mulkul mulkal insani kaharan alayhi da zaran an yi mutuwa to dukiyar mamaci ta shiga mallakan waɗanda Allah ya tsara su za su gaje shi kuma ba wai da zaɓe shi ba ne wannan dole ne ya ce wali haza law ahadul warasa don haka da a ce ɗaya daga cikin magada lokacin da aka yi rasuwa sai ɗaya daga cikin magada ya ce ana ganiyun ai mawadaci ne ni ina da dukiya tunda ni ina da dukiya la da irsi min ba bani bukatar nawa rabo na gadon wani ibn al-usaymin yace kulna lahu sai mu ce maka kuma irsuka sabitun ita am abaita rabonka yana nan a tabbace ko ka ko ka wannan Allah ne ya riga ya tsara domin idan ka ce ba za ka karbi rabon ba to ina matsayinka ga wannan aya lirrijali nasibun mimma tarakal walidani wal aqrabun maza suna da rabo daga abin da aka mutu aka bari inji Allah walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mata suna da rabo daga abin da aka mutu aka bari kuma Allah ya ce mimma qalla minhu aw kasur nasiban mafruḍa in an ce maza na da rabo sai ka ce kai ban da kai kaga ka saba ma Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya sa mu gani don haka wanda ake kiransa al-mulku bil irthi qahriyyu wala yumkin an tanfakku anhu bai taba yiwuwa mutum ya ce ya yafi walakin in aratta an tatanazal anhu li ahadil warasa amma idan kana nufin za ka kyale sauran masu gadon ne ko wani daga cikinsu ya karbi naka rabo. lahu a nan sai a ce ma fa haza ilaika ba'da an dakhala mulkuka mulkaka abinda za ka yi shine ka bari a gama rabo din sai an tsara sai an raba gadon bayan an raba an ce to wane na karbo ka ne wane na karbo ka ne kaga an bi dokar Allah ke to da an gama sai ka ce to nawa rabon kai kuma ka rike kaga sai da aka raba kafin nan ka yafe amma kafin a raba ka ce ka yafe ka saba ma ayar alqur'ani ka saba ma umarnin Allah subhanahu wataala don haka dole ne sai an raba gado kafin mutum yake yafewa wani gurin ibnul usaimin yana cewa almulku in ilal warisi ƙaharan mallakan dukiya tana komawa ga mai gado ne a halin tilas babu zaɓe shi fa yadkhulu fi mulki alwarisi qahran alaihi hatta law arada alwarisu an yatakhalla ko da a ce kai mai gadon kana son ka rabu da wannan dukiya kana son ka yafe ah, fala yumkin an yatakhalla an shay'in min mulkihi ba zai taba yiwuwa ka rabu da wani abin da ya shiga mulkinka ba eh, mallakahu Allahu iyahu fantiqalul mulki bil irsi intiqalul eh, qahari la yumkin lil waris an yarfudahu bai taba halatta gare ka kai ka ce ka yafe wannan dukiyar da Allah madaukaki ya ce ya tsara naka ne falau ma tamayitun an ibnain da a ce mutum zai mutu ya bar yara biyu yaransa biyu kacal yara maza tun da ya bar yara maza biyu kaga kenan yayunsa da kannansa da babbanni da kawunai duk ba su gado masu gadonsa yaran nan guda biyu maza su kadai ne to lokacin da wannan mutum mamaci ya bar yara biyu faƙala kuma sai ɗaya daga cikin yaran sai ya ce ana yin wala uridul irsa da ni mawadaci ne kai kuma matalauci ne ni na yafe ka je ka rike kawai dama ai rabawa biyu ne kawai tunda masu gadon mutum biyu ne ai bai da wahalar rabo ko daga lokacin da mutumin ya rasu sai ɗayan ya ce je ka rike dukiyar gaba ɗaya sai aka tambayi ibn al-usaymin hada yumkin yumkin mutum yana iya haka tunda rabon dama ba shi da wahala mutum biyu ne illa iyaka a ce an raba rabi an ɗauki rabi an baka na rike rabi guda malamin ya ce la yumkin hakan ma bai taɓa yiwuwa dole sai an yi lissafin abin da mamaci ya mutu ya bari kuma an tsara shi an ce wane ga naka wane ga naka sannan sai ce to rike nawa tunda an riga an bani don haka wannan kuskure yana aukuwa ga mutane wurare da yawa hatta cikin birane mutum nawa ne wanda aka yi mutuwa ya ce ban da shi kada a raba da shi sauran magada su ɗauki wannan dukiya kuma ya saba wa ayar alkur'ani allah ya sa mun gani kuskure na uku shine tajahul qawluhu ta'ala tunda Allah madaukaki yace lirrijali nasibun walin nisa'i nasibun kuma yace nasiban mafruba maza da mata kowa yana da rabo yace rabon ma an riga an gama raba shi an an datsa hakkin da kowa zai samu tunda Allah ya faɗi haka me yake nuna maka Allah ya riga ya gama rabawa haramun ne gare ka ka jahilta tunda Allah ya ce maza na da rabo mata na da rabo to jahiltan wannan rabon kuskure ne eh, hadha alqawl yujibu alaina ilmun nasir don haka wannan maganar kadai take wajabta wa musulmi ya nemi ilimin rabon gado shi yasa kaji ana cewa ilmul fara'id ilmul fara'id bi ma'ana masailu qismatil mawarith matsaloli da suka shafi rabon gado me yasa aka kira shi ilmul fara'ib al fara'ib saboda Allah madaukaki ya faɗa cikin wannan aya eh, a cikin ayoyi na alqur'ani ya kira shi da al fariba tunda ya kira shi da al fariba shi yasa ake kiransa ilmul fara'id koko eh, a ce masa eh, ilmul mawaris wa huwa jam'u fariba bi ma'ana mafruba ay muqaddara lima fihi min as-siham muqaddara li ashabiha ana ce mai ilmul fara'id ilimin rabo me ake nufi da alfara'id jam'u na mafruba fariba bi ma'ana mafruba muqaddara abinda aka rarraba shi yasa ake ce mai ilimin rabo na gado eh, liqaulihi ta'ala saboda Allah ya faɗa cikin ayar da muka karanta nasiban mafruba rabo ne wanda an daddatsa shi an faɗi ga hakkin da kowa zai samu malamai suna ta kwadaitar da mu akan wannan ilimi na gado tunda Allah madaukaki ya faɗa mana lirrijali nasibun walin nisa'i nasibun kuma a ƙarshe ya ce nasiban mafruba maza na da rabo mata na da rabo rabon nan kuma an riga an daddatsa an gama babu babu buƙatar ka shigar da fahimtar ka ilimi na gado ilimi ne wanda Allah madaukaki ya riga ya gama shi tuntuni shi yasa aka ce nasiban mafruba wannan dalili ya sa malamai suke ta kwadaitarwa a yi kokari a samu ilimin gado saboda shi da kansa Allah maɗaukaki a alkur'ani ya kwadaitar mana game da wannan ilimi ya kwadaitar da mutum da ya ce lirrijali nasibun walin nisa'i nasibun kuma ce ah, nasiban mafruba maza na da rabo mata na da rabo me yake nuna maka in kana son Allah kana son manzon Allah ai ya kamata ka san me rabon kaga ana zaburar da kai ne ana kwadatar da kai kai kokari ka samu ilimi game da rabo na gado abin da mata ke samu da kuma abin da maza suke samu misali in ka duba fatawa na bin baz mujalladi na 20 shafi na 111 yana cewa ilam rahimakallah ka sani ya kai dan uwa Allah madaukake maka rahama ka sani annan nabiy sallallahu alaihi wasallam hassa ala ilmi al-fara'id manzon Allah ya kwadaitar da mu game da koyon ilimin rabon gado manzon Allah ya kwadaitar da al'ummarsa su yi kokari su koyi ilimi wanda ake amfani da shi ta wajen rabon gado wa raggaba fihi kuma ya kwadaitar game da ilimin rabon gado fi ahadisi kasira cikin hadisai masu yawa in ji maganar bin bas manzon Allah ya kwadaitar da mu mu nemi ilimin rabon gado a cikin hadisai masu yawa Eh, haka ne hadisan suna da yawa lakin na aksaruha lam tasih sai dai akasarin hadisai daga annabi inda aka ce maganar annabi ne yana kwadaitar da mu mu nemi ilimin gado wannan hadisin zaka samu akasari bai inganta ba amma hakika akwai hadisan da yawa shine abin da bin bazu yake faɗi misalin su shine hadisin da ya zo a sunan abi dawud kitabul fara'id babu ma ja'a fi ta'limil fara'id akwai babi a sunan abi dawud game da koyon ilimin rabon gado hadisi na 2503 yana sunan ibn maja hadisi na 53 da kuma a sunan kubra lil imam al-baihaqi kitab buyu jima'u abwab salami salami hadisi na 11262 da sunan dara qutni fi kitabin an-nikah babul mahri رقم الحديث hadisi na 3568 da al-mustadrak al-imam al-hakim kitabu ma'rifati sahaba radiyallahu anhum zikru fada'il al-qaba'il hadisi na 842 hadisin ya zo a cikin littattafai da yawa hadisin abdullahi bin amrin bin al-as anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzon Allah yana cewa al'ilmu salasatun ilimi guda uku ne wa masu wa zalika fa huwa fadlun abin da ya saba ma wannan uku ɗin to wannan ragowa ne ko da baka neme shi ba ba ka da wani laifi amma waɗannan ukun su ne ilimi ayatun mukama ilimin sanin alkur'ani dokoki shine ilimin fikihu sanin dokokin Allah tabaraka wa ta'ala aw sunnatun qa'ima ko ko ilimin sanin hadisan manzon Allah sunnonin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato ilimin alkur'ani da ilimin hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce au faridatun adila ko kuwa ilimi na sanin rabon gado wanda rabon gado nan na adalci shine rabon addinin musulunci in ban da addinin musulunci babu addinin da ya karantar da mutane yanda za su yi rabon gado a cikin adalci wallahi shi kadai ya isa ya nuna maka cewa addinin musulunci gaskiya ne ilimin rabon gado kadai ya isa ya gamsar da kai addinin musulunci gaskiya ne ba ganin yadda duniya ta ci gaba yadda turawa suka kai ta wajen ilimin kimiyya da fasaha mutum ya yi kuɗi amma da ya zo mutuwa sai ya ce dukiyansa ya bar wasiyansa a ba mu karen shi to yanzu matanka da kuka zauna tsawon shekarun nan da ka samu kuɗin da iyayenka da suka kula da kai duk wannan ka kau da su dukiyarka a bawa kare kuma su a gurinsu wannan daidai ne amma kaga ko a tunani babu adalci ko ko a ce an bar wa kyanwa ko a ce an ɗauki dukiyar an kai ta wani daji a je a yi ta noma haka kawai su kaga addinin musulunci shi ya kawo tsari shi yasa Allah ya ce nasiban mafruba ba kama da iko ka hana kanka ko ka hana wani ya yi gado don ana samu yanzu a cewa to kai daga ina kafa shaida bayan rasuwa na ba za ka yi gado na ba wannan shirme ne wanda Allah ya riga ya hukunta kai dai mutu ka gani da zarar ka mutu dole zai gaje ka ba wanda ya isa hana wani ya samu rabon gado saboda Allah ya ce nasiban ba rabo ne wanda Allah ya riga ya hukunta shi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yana cewa ilimi guda uku ne wato ilimi guda uku ne daga ilimi na aya ta alkur'ani shine sanin yadda ayoyin alkur'ani suka yi hukunci sai kuma ilimin sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma ilimi na gado amma wannan hadisin duk da cewa malaman hadisi da yawa sun fitar da shi hadisin bai inganta ba kama kala shekul albani ah, fi da'if jamii tsagir. in ka duba hadisi na 3871 da da'ifu ibn majah hadisi na bakwai da'ifu abi dawud hadisi na 496 sannan akwai hadisin abu huraira ana kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce ta'allamul fara'ida ku koyi ilimin rabon gado wa allimuha kuma ku koyar da mutane fa ha nisful ilimi saboda ilimin rabon gado shine rabin ilimi wa huwa yunsa annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma wannan ilimi za a manta shi nan gaba wa huwa awwalu shay'in yunza'u min ummati shine abu na farko da za a kwace na ilimi daga al'ummata inji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin yana sunan ibn maja da kuma sunan dara kutuni wa ma'a zalika fal hadisu da'ifun kama qala muhammad bin ali ash-shawkani fi nail al-awtar faraid in ka duba nailul autar mujallar na shida shafi na 65 al'imamu shaukani ya ce hadisin bai inganta ba haka nan cikin ba'iful jami'in sagir hadisi na 2451 innahu hadisun ba'ifun jiddan yana cikin hadisan da bin bazu yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar da mu mu nemi ilimin gado Eh, wannan hadisin na abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku koyi ilimin gado ku koyar rabin ilimi ne kuma ilimin nan za a manta shi nan gaba shine abu na farko wanda za a kwace daga ilimi ta sashen al'ummarsa akwai hadisin abdullahi bin mas'ud har yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ta'allamul qur'anu wa allimuhu nasa ku koyi karatun alqur'ani kuma ku koyar da mutane wa ta'allamul fara'id kuma ku koyi ilimin rabon gado wa allimuha ku koyar da mutane fa inni imru'un maqbudun saboda ni mutum ne wanda za a karbi raina nan gaba wal ilmu marfu'un ilimin kuma Allah zai dauke shi daga duniya wa yushiku an yakhtalifa isnan fil farida nan gaba ana tamani za a kawo ga wani zamani inda za a samu mutum biyu suna sabani game da ilimin rabon gado wal mas'ala fa la yajidani ahadan yukhbiruhuma mutum biyu suna saɓani game da ilimin rabon gado amma su rasa wanda zai warware gardama a tsakaninsu a duniya saboda gaba ɗaya masu ilimin sun riga sun mutu in ji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin na abdullahi bin mas'ud yana cikin musnadul imami ahmad fi riwayat ibnihi abdullah wa ma'a zalika qala al-albani hadisin da'ifun aidan shi ma hadisin bai inganta ba kaga hadisin abu huraira bai inganta ba hadisin abdullah bin amrin bai inganta ba hadisin abdullah bin mas'ud wanda yake gwada cewa nan gaba allah zai ɗauke ilimin rabon gado inda mutane biyu idan suka samu saɓani game da hukuncin rabon gado ba su iya samu wanda zai raba musu zai warware musu wannan gardama hadisin bai inganta ba yana da'iful jami'i sagir hadisi na 2450 wa ja'a al-hasu amma duk da haka duk da cewa hadisi kai tsaye daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam akan kwadaitar da neman ilimin gado wannan hadisin zaka samu da wuya in ba yana da illa ba duk inda ka same shi zaka tarasa hadisin yana da rauni amma an samu maganganu sosai daga sahabban annabi muhammad babu shakka ah, sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun kwadaitar da mu game da ilimin gado babu shakka ah, kamar sayyiduna umar tabbas ya zaburar da mutane game da kokarin su koyi ilimin gado haka nan abdullahi bin mas'ud in ka duba sunanu darimi za ka ga hadisan su labarin sayyiduna umar labarin abdullahi bin mas'ud suna zaburar da mutane akan kokarin su koyi ilimin rabon gado wa ma fi sunan darimi qala an husayn eh, asad isnaduhu sahihun wa huwa mawqufun ala umar hadisin mawqufun na'am sayyiduna umar ya kwaɗaitar da mu akan neman ilimin gado amma akwai hadisin da aka jingina ga sayyidina umar cewa ya ruwaito daga annabi muhammad wannan hadisin bai inganta ba amma in aka ce sayyidina umar shine wanda ya kwaɗaitar da mutane game da ilimin rabon gado hadisin yana cikin sunan darimi kuma yana cikin kitabun musannaf na ibnu abi shaiba kitabul fara'id hadisi na 4548 sayyidina umar yana cewa ta'allamul fara'id fa innaha min dinikum sayyidina umar yana kwadaitar da musulmai yace ku yi kokarin neman sanin ilimin rabon gado saboda ya shafi addinin ku domin duk al'ummar duniya babu al'ummar da ilimin rabon gadon ta ya shiga addini in banda musulmai saboda haka ilimin rabon gado ya shafi addini ba al'ada ba ce bare ka ce bari mu aje ta addini ne dole ne a yi saboda dole a yi wa Allah biyayya da kuma annabinsa sallallahu alaihi wasallam me yasa ake cewa ilimin rabon gado ne rabin ilimi kamar yadda ya zo a hadisin abu huraira wa hafa fa ha nisful ilmi sufiyanu bin uyayna yana cewa inna ma kila nisful ilmi abinda yasa aka ce ilimin rabon gado shine rabin ilimi li'annahu yubtala bihi nasu kullum saboda duk duniya ba wanda matsalar gado bata shafe shi ba duk duniya wato duk inda dan adam yake to matsalar gado ta shafe shi sai ya zama kamar shine rabin ilimi gaba ɗaya na duniya tunda ya shafi kowa da kowa kai ma gidanka za a yi mutuwa kaga akwai bukatar a ce a gidanka akwai ilimin gado ya eh, ka duba at-talkhisul habir littafin ah, ibn hajar fi takhrij ahadith ar-rafi'i al-kabir kitabul fara'id hadisi na 386 ibn rajab alhambali a littafinsa jami'ul ulumi wal hikam sharhin arba'una hadis na al-imam nawawi ka duba sharhin da ya yi hadisi na 23 a tuhuru shatrul iman yana mujallar da biyu shafi na tara ibn rajab ya ce fa inna ahkamal mutakallifi na nau'an abinda ya sa aka ce ilimin rabon gado shine rabin ilimi saboda dokoki da suka shafi mutane iri biyu ne nau'un ya ta'allaku bil hayati doka ta farko ta shafi rayuwarka wa nau'un ya ta'allaku ma ba'da al mauti amma doka ta biyu ta shafi mutum bayan mutuwarsa wa hadha huwa al fara'id don wannan shi ake cewa ilimi na rabon gado ilimi wanda ya shafi rayuwa wannan kana dare kake neman sa misali eh, ana ce ribarsa ne lokacin ana dare amma ilimi na rabon gado ana cin ribansa ne a bayan mutuwa saboda haka yasa duk mutumin da ya raba sa kafin ya mutu ya yi kyauta ne kawai shirme ya yi ba a ce masa gado sai an mutu sannan gadon yake samuwa idan ka tara 'ya'yanka ka raba musu dukiya wannan kyauta kai musu sai dai a dubi kyautan da kai kuma a babin kyauta ya dace yanda ka yi rabon ko ko ka yi haramun domin ba ka iya raba gadon kanka abinda ake cewa gado shine dukiyar mamaci kai da kake da rai dukiyarka ba ba gado bace sai ka mutu dukiyar za ta zama gado Allah ya sa gadi akwai hadisin Umar har yanzu Allah ya kara masa yarda sayyidina Umar yana cewa idza hautum falhu bir rami wa idza tahaddastum fatahaddasu bil fara'id idan wasa ne za ku koya zamanin sayyidina Umar yana ga musulmai in wasa ne za ku yi to wasan da za ku yi shine ya zamanto na koyon harbi ko dai harbi da bindiga ko harbi da kifiya ko harbi da mashi ko harbi ma da danko duk wani harbi da koda da hannu ne koyon harbi sai na umar ya ce to wannan shi ne wasa da ya kamata a ce musulmi ya yi saboda wasa ne mai kamar gaskiya kana wasan koyon harbi kuma a gefe guda kana samun tiredin ko da rigima za ta zo da zarar rigima ta zo dama ka daɗe kana yi ko sai dai ka ɗauki dutsen kawai ka jefa ya ce wa idza tahaddastum fa tahaddasu bil fara'i amma in hira ne za ku yi hira in dai kuka zauna hira za a yi to hirarku ta zama rabon gado ne wato hirarku ta zama rabon gado saboda idan aka ce kun mai da hirar ta zama matsalar ilimi to wannan matsala din ba za a daɗe ba kowa zai goge a kanta misali idan aka zo aka zauna sai a ce to eh, hiranmu a yau za mu hira ne a kan rabon uwa idan aka samu mutuwa menene uwa take samu sai a yi ta muhawara in an sake zuwa majalisi sai a ce rabon uba in an sake zuwa majalisi sai a ce rabon kannai li'abi ko ko li'ummi ko shakikai a haka ana bin sa babi babi kafin a kawan lokaci sai na umar ya ce za ka samu mutane sun samu kwarewa game da ilimin rabon gado wannan maganar ta sayyidina umar tana cikin as-sunan al-kubra kitabul fara'id babul hassi ala eh, ta'alimil fara'id hadisi na 11854 abdullahi bin mas'ud kuma kamar yadda muka faɗa shi ma hadisinsa yana cikin sunan darimi kitabul fara'id hadisi na 2853 haka nan kuma yana cikin al-musannaf eh, li ibn abi shayba kitabul fara'id hadisi na 4548 abdullahi bin mas'ud yana cewa ta'allamul qur'ana wal fara'ida ku koyi karatun alqur'ani kuma ku koyi ilimin rabon gado fa innahu yushiku an yaftakira rajulu ila ilmin kana ya'lamuhu nan gaba ana tamani mutum zai kai ga lokacin da yake buƙatar ya samu wani ilimi wanda da can ah, yana da shi auya ya kaumin ƙaumin la ya'lamuna ko ya samu kansa cikin jama'an da ba su da sha'awar su nemi ilimi din don haka a yanzu in kana da dama ka yi ka samu wannan ilimi tun mutum bai shiga wata shugula wanda za ta hana shi ba al'imamu malik shi ma yana cikin malamai da suka zaburar da jama'a game da neman ilimin rabon gado in ka duba manhul jalil sharhi na muktasar khalil babul fara'id a mujallar da tara shafin 592 al'imamu malik yana cewa layakunu rajulu aliman muftiyan mutum baya zama malami mai iya amsa tambaya in ji al'imamu malik shi ne mai iya ba da fatawa mufti hatta yuhkimal fara'iba wa nikaha wal aiman duk malamin da bai kware ba a ilimin rabon gado da matsalar aure ta, wannan malami bai kamata ma a sashi a matsayin mai amsa tambaya ba in ji al'imamu malik bin anas allah ka yafe mana ko وقد أدها بعضهم ilman bi nafsihi bi zatihi da yawa malamai suna ɗaukan ilimin rabon gado ilimi ne mai zaman kansa ilimi ne mai zaman kansa duk malaman sunna haka suka ɗauki ilimin gado shi yasa in ka duba duk littafin fikihun duniya ba a saka shi a ƙarƙashin babi ana ba shi babi ne mai zaman kanshi saboda ilimi ne mai zaman kansa duk wani babi da ka gani a littafin fikihu to ba wai ilimi ne ƙarƙashin wani ilimi ba a'a shi kansa ilimi ne da za a ware shi a yi littafi littafin yana da girma don haka eh, eh, addaha ba'dhum ilman qa'iman bi zatihi wa lam tu'tabar kasair abwabil fiqh wa aqsamihi eh, wasu malamai suna ganin yafi karfin ma a sashi a matsayin babi saboda haka za ka samu an rubuta littafi ne ka cokam a kan rabon gado saboda ya kamata a ce yana da littafin kansa don ilimin ne ilimi ne mai zaman kansa wasu kuma suna ganin komai girmansa ai tun da yana karkashin shari'a ne to bai fi karfin a sashi a matsayin babi ba daga cikin littafai na ilimin fikihu shi yasa zaka ga an sa shi abin nan fara'id amma akasari zaka ga sun sukan sa shi a kitabul fara'id ko da an yi shi a matsayin babi a littafin fikihu ba za a ce mar babi ba sai dai a sa shi a matsayin karkashin kitabu saboda yana ilimi ne mai zaman kansa walahu fadlun babu shakka ilimi ne wanda yake da daraja yake da falala wa hasbuka annahu ilmin qur'ani ba sai an gaya maka falalan ilimin rabon gado ba wanda yake da ilimin rabon gado idan ka ce masanin alqur'ani ba yi ƙarya ba saboda ilimin rabon gado ilimi ne na alkur'ani alkur'ani shi ya taho da ilimin rabon gado kamar yadda aka samu hadisi eh, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha ta'ala lam yakil qismata mawarisikum ila nabiyyin mursal Allah bai danganta bai jingina ilimin rabon gado ga wani annabi ba in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wato Allah bai bar wani annabinsa ya koya wa mutane yadda za su raba gado ba wala ila malakin mukarrabin Allah bai bar wani mala'ika na kusa da shi ya zama shi ne zai koyar da ilimin rabon gado ba walakin tawalla bayanaha shi da kansa Allah ya ɗauki nauyin bayanin rabon gado faƙasamaha abiyana qasmin Allah ya raba gado ɗin mafi wato bayanin rabo babu rabo wanda ya fi yadda Allah maɗaukaki ya yi a cikin alkur'ani uh, wannan hadisin gashi dai ya shahara da yawa mutane suna ji ana cewa ai ilimin rabon gado Allah bai bashi ga annabi ba ko ga wani mala'ika Allah da kansa ya raba gado eh, hadisin bashi da asali gaba ɗaya ba shi da asali wa inna ma zakarahu fi kitab eh, in kana son ka ga hadisin sai ka samu littafin da ake kira al-matlab ali sharh wasit na al-imam al-ghazali littafin wani malami da ake sa abul abbas bin rif'a ba misri wanda ya sharhi ma littafin uh, al-ghazali wannan malamin ya rasu hijira na da shekara 710 shekarunsa 723 da mutuwa yanzu shine wanda aka fara samu ya saka wannan maganar a littafinsa amma gashi maganar ta shahara sai ana jinta kamar hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam amma kuma ba a jifa da maganar me yasa ba a jifa da ita saboda ma'anar maganar gaskiya ne lafazin maganan bai tabbata daga annabi ba cewa Allah bai bar wani annabi ya raba gado ba bai bar wani mala'ika ya raba gado ba shi da kansa ya raba gado nassin hadisin bai tabbata daga annabi ba amma ma'anar hadisin gaskiya ne babu wani hadisi da zai nuna maka annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya rabon gado la Allah da kansa ya yi rabon gado cikin alkur'ani kamar yadda hadisin ya nuna duk da cewa hadisin lafazinsa bai inganta ba wannan dalili yasa kake gani ana aiki da hadisin wa huwa isharatu ila qawlihi wato yana ishara ne ga cewa Allah ya ce lirrijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun mimma qalla minhu aw kasur sai Allah ya ce mene nasiban mafruḍa rabo ne wanda an riga an daddatsa an gama komi tunda Allah ya ce an gama komi kaga kenan ba annabi bane yayi rabon gado ba wani mala'ika bane yayi rabon gado eh, Allah da kansa shi ya raba wannan gado ka duba manhul jalil sharh mukhtasar khalil babul fara'id mujallal tara shafi na 592 duk da haka duk da cewa babu wani hadisi daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kwadaitar da mu zahiri game da rabon gado hadisi ingantacce amma ilimi ne wanda yake raba gardama sanin ilimin da yake raba gardama ko babu shakka abu ne wanda yake da daraja ta'alimuhu yahsamu an-niza' alladhi yazra'u al-ahqada wa yaqta'u al-arham idan ba an samu mai ilimin rabon gado ba sai a samu rigima tsakanin 'yan uwa a dalilin mutuwa har abada wa da kani su ta adawa amma saboda albarkacin ilimin da Allah ya ba mu wani malami da ya haɗa wa da kanin ya zauna da su ya ce kai ga abin da Allah ya faɗa kai ma ga abin da Allah ya faɗa sai kowane ya yarda ya karɓi nashi rabo kuma ka zauna lafiya kaga dalilin wannan ilimi an samu dakatar da adawa da sabani wal ibqa'i li qaraba a dalilin wannan ilimi dangantaka da zumunci ya tabbata wa hifdhan limalil aitam kuma a dalilin wannan ilimi aka samu tsara dukiyar marayu wa jabaran li ahli zawjain inda mautil akhar kana tare da matanka lokaci guda sai ta rasu ko kai ka rasu so kaga wannan bege da ɗaya zai yi a dalilin mutuwar abokin zamansa gado ɗin nan yana sassauta masa wannan damuwar da wannan takaici da ya shiga wali haza don haka yasa aka samu wani hadisi wanda yana cikin kitabu uh, musannaf libna abi shaiba kitabul fara'id ma qalu fi ta'limil fara'id hadisi uh, mujallal na bakwai shafin 324 wannan hadisin ana jingina shiga annabi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne musnadi babu shakka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man abtala mirasan faragahu Allah fi kitabihi duk wanda ya ɓata gado wanda Allah ya raba shi a cikin alkur'ani abu talallahu mirasahu min aljanna shi ma kuma Allah zai ɓata gadon da zai samu na gidan aljanna me mazan Allah yake nufi mutum ne kasurgumin jahili ya san bai san yadda ake rabon gado ba amma da aka yi mutuwa sai aka ce masa malam zo ka raba mana ya da ya iya rabon gado din ya zo ya ɗauki hakkin wani bawan Allah ya ba mu wani kaga ya ɓata hakkin wani ya yi aiki da jahilci ya kutsa ilimin da ba nashi ba ya shiga hakki na Allah maɗaukaki shine annabi sallallahu ya ce man mai rasan kaga ya ɓata gadon wani farabahu Allah fi kitabihi wanda kuma tuntuni Allah ya riga ya raba da kansa tsallallahu mai rasa min aljanna hukuncin da za a yi masa shine a hana shi shiga aljanna shi kuma a ranar tashin kiyama tunda ya hana wani samun hakkinsa na gado shi kuma bari a hana shi shiga aljanna kaga kenan shiga matsala ta rabon gado alhali akwai jahilci yana da hadarin gaske Allah ya kare mu kuma Allah ka yafe mana wato bi jahali bi kaifiyatil qisma mutum ka jahilci yanda ake rabo amma kuma ka yarda ka raba wannan gado ka manta cewa Allah da kansa ya raba abin nan a cikin alqur'ani tun da baka sani ba bai kamata a ce mutum ya kutsa abin da bai san shi ba musamman irin wannan ilimi wanda yake da girma mu je aya ta takwas eh, wa idza hadara alqismata ulul qurba wa idza hadara ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum min farzuquhum minhu wa qulu lahum قولا معروفا الله سبحانه وتعالى وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan hanyoyi guda biyu ne mutum yake samun dukiya daga jikin ɗan uwansa a dalilin mutuwa hanya ta farko ita ce zamanto a dama can kana da rabo idan mamaci ya mutu ya zama kana da rabo za ka samu rabo na wannan dukiya ta hanyar gado hanya ta biyu idan ba ka da rabo allah subhanahu wa ta'ala sai ya daɗa ba mu wani option wata hanya na taimako gare mu hanyar ita ce tun da an riga an karantar da ku ga yadda tsarin gado yake kai yanzu kana iya hukunta masu gadon ka kafin ma ka mutu misali kana iya hukuntawa tun da ka riga ka san ilimin idan kana da 'ya'ya maza automatically ka san da zaran ka mutu kaninka da wanka babbanka kawunka duk ba su da gado wannan ka riga ka sani saboda yana babi yana ilimin gado to tun da ka riga ka san waɗannan yau inda za ka mutu ba su da gadonka kuma gashi muhimman mutane ne a wajenka a ƙani ne wa ne kawu ne baffa waɗannan muhimman mutane ne wanda ko da zaran ka mutu ɗin nan dukiyarka fa ba taka bace ta koma ta magada automatically ta koma dukiyar magada yanda Allah ya tsara haka za a dauka a basu to waɗannan kenan har zuwa mutuwan ka su amfana da kai ba sai ka bar wasiya kaga Allah ya maka wani taimako eh, in ma kana so ka taimaka ma mutum baya cikin waɗanda Allah ya tsara za su samu gado to ga wata hanya da Allah ya baka ita ce hanyar wasiya wasiyan nan ku an baka dama ka yi da dukiya komi yawansa in dai bai wuce sulusi ba yan ce sulusi kuwa kaga sulusi yana da yawa sulusi yana da yawa a ce kana da miliyan ah, talatin to an baka dama har miliyan goma kana iya wasiya da shi wanda shine sulusi ko ah, to kaga kenan yan uwanka akwai wani gibi akwai wata dama da za su mori dukiyanka ko da ba sa cikin masu gado to a haka din hadha faslun idza lam yusal mayyit sai ya zama aka samu abubuwa biyu ah, kai mai dukiya ne lokacin da ka rasu automatically dukiyanka akwai masu gado kuma ga gashi baka yi wasiya din ba to har yanzu dai Allah bai toshe kofar taimakon dan uwa din ba shine Allah ya saukar da wannan aya wato idza lam yusal ya zama ka mutu din ma baka yi wasiyan ba domin hakan yana faruwa saboda mutane sukan sa mutuwarsu nan gaba da dadewa yakan sa nan da shekara 20-30 wani ma yakan kai shi haɗari nan gaba yana ganin zai dade ba mai sa mutuwarsa kusa da shi saboda haka akasari mutuwa tana buge mutane ne ba tare da sun shirya ba ya kamata a ce wasiyarka tana tare da kai a kowane dare a kowace rana saboda ita mutuwa tana iya zuwa ga dan adam a ko da yaushe ba ka iya sani yaushe ne ka mutu to idan aka kai lokacin da mutum ya rasu bai bar wasiya ba kuma ga 'yan uwa alhallu an ya tadaraka al'amam bi ma'ana ikhwatun mutawaffa zalika bi an yu'tu haula shay'an min al-miras mimma yakfihim wa yaqumu bi hajatihim abinda ake so ku da kuka zo za ku raba gadon ku da kuka taru a gidan mamaci 'yan uwa sun taho an taru za a raba gado to da aka zo rabo sai kuka kasa kunne ku ji an bar wasiya ba wasiya mamaci ya mutu ya bar muku ɗimbin dukiya mamacin nan bai taimaka wa baffanninsa da kawunnansa da ƙannansa da yayunsa ga nan suna zaune kuma ba su da komi ba mamaki ma an kira su shaida lokacin da za a raba gado shine Allah ya ce wa idza hadara alqismata ulul qurba idan ma'abota kusanci ga mamacin sun samu halartan wajen rabon gado wal yatama da marayu ba ma nashi ba wasu marayu wal na misali da talakawa sun samu halarta wannan gurin Allah madaukake ya ce farzuquhum minhu ku san musu ku azurta su daga jiki kaga maimakon Allah ya ce ku ba su kaɗan shi Allah baya cewa ka ba da kaɗan sai ya ce ku musu arziki me yake nufi da ku musu arziki wato ka ɗauki dukiyan ka bashi yanda ma zai bar talauci daga ranar eh Allah ba zai ce kusan san musu ba saboda Allah bai taba yarda a yi kyauta da abu kaɗan ba ce ce kuhun ku azurta su kaga ku azurta su ko idan za a da arzikin da mutum zai zama mawadaci ai kaga dukiyar da za a ba shi mai yawa ce kuhun minhu ku azurta su daga dukiyar eh, mamaci din nan eh, wa qulu lahum qawlan ma'rufa kuma ku gaya musu magana mai daɗi magana mai daɗi saboda magana da za ta kwantar da hankalin ɗan uwa wanda bayi da rabo a dukiyar mamaci magana ce wadda dole ne ta zamanto mai daɗi kasancewar Allah shi ya tsara abinsa don akwai mutumin da bai iya lafazi ba lokacin da aka yi mutuwa aka zo za a yi rabon gado ce kai me ya kawo ka nan aini babbansa ne to ya gaya maka babbanninsa suna da gado ta shi ka ba mu guri ka ga dai babban bayi da gado din amma lafazin ka ai bai dace ba Allah ne ya hana shi gado bisa wani yanayi wanda aka samu na wannan mutuwan akwai buƙatar ya zamanto an masa lafazi mai kyau ah, zakara mislahu al-imam al-qurtubi fil jami' li ahkam al-qur'an in ka duba tafsirin al-imam al-qurtubi mujallad na biyar shafi na 45 al-imam al-qurtubi yace bayyana Allah ta'ala anna man lam yastahiqqa shay'an irsan Allah ya yi bayani ne cewa daga cikin fassarar da malamai suka yi ma wannan aya al-imam ya jera fassarori da yawa da aka yi malamai suna cewa bayyana Allah ta'ala anna man sahi yastahiqqa sha’an irsan wa hatoral kisma. mutumin da ya zama bashi da rabo a wannan gado ɗin amma kuma ya halarci gurin da za a yi rabon wa kana min al-aqaribi wal fukara yana cikin makusantan mamacin koko yana cikin marayu da talakawa allazina la yarisuna waɗanda ba su da gado an kuramu wa la kuramu. Allah ya yace a daraja su kar a hana su a san musu wani abu in kana malu kasiran idan dukiyan tana da yawa wal i'tizaru ilaihim in kana iqaran aw qalilan la yaqbalu rabha amma idan dukiyar kadanci shine sai Allah ya ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku gaya musu magana mai daɗi magana mai kwantar da hankali kamar misali an taho za a raba gado yan uwa dangi duk an haɗu da kawunnai da baffanni da yayu da ƙannai. yan uwa an haɗu a gidan an ɗauka mutumin nan mai kuɗi ne ashe ba a san cewa kuɗin banki ba ne bashi duk ya cinye kuɗinsa da aka zo an tara dukiyar a ce an ba mu wani kudinsa an ba mu wani da aka tashi gaba ɗaya aka tarar ba abin da ya rage face ɗan kaɗan to tun da an samu kuɗi ɗan kaɗan ya ce to ko dangi kun gani abin yadda abu ya faru ah, ku yi haƙuri shine Allah ya ce wa qulu lahum qawlan ma'rufa tunda kuɗin da aka samu bai da yawa bai da yawa bare har a ce an raba wa magada kuma kuma an san muku ya ce to ku yi haƙuri kuɗin ba shi da yawa bari a ba wa magada hakkinsu kawai kaga kalmar su yi haƙuri ɗin abu ne mai kyau ko kuwa ya kasance ya bar ƙaddara ne ba kuɗi ba ne raran kuɗi nan ma shari'a ba ta nuna cewa sai an sai da wani gida saboda a kyautata ma wani ba kamar misali idan aka zo da gado aka samu yana da filaye yana da gidaje amma babu kuɗi a ƙasa sai a ce to ku yi haƙuri ah, kun ga ba za mu sai da fili guda na miliyan ɗari saboda za a ɗan yi kyautar dubu goma dubu ashirin ku yi haƙuri dan gaba idan Allah ya sa aka samu wata hanya kuma sai a san muku ah, wato kaddara ba a ce dole sai an sai da ita don a kyautata musu ba abinda Allah madaukake faɗa shine idan an taho a san musu gwargwada abin da ya sauwaka na dukiyar da take ƙasa duk da cewa da ma za a sayar da kaddara din ita kanta don a taimaka musu din abu ne mai kyau tunda Allah madaukake shi cewa ya warzu ah, farzuquhum ku azurta su da wannan kyauta da za ku yi musu wa in kana ata'an min al azim kuma komi kankantan abin da mutum zai bayar na kyauta ai samu lada mai yawa eh, kamar yadda zo a hadisi dirhamun yasbiqu mi'ata dirhamin akwai sadakan sule ɗaya da ladansa ya fi na, eh, sule dubu ya kasance wahalar da kai ka samu wannan sule ɗaya ta fi wahalar da wancan ya samu nashi sule dubu kaga dole ne sadakan ka tafi nashi girma fal'ayatu ala hadha ala hadha alqawl muhkama bisa ga wannan fassara da muka yi kenan wannan aya ba a goge aikin ta ba tana nan tana aiki to wannan ita ce fassaran Abdullah bin Abbas wamtasala zalika jama'atu min at-tabi'in jama'a daga cikin tabi'ai da yawa suna aiki da wannan bayani da aka yi cewa ita wannan aya tana nan tana aiki har yanzu bai kamata idan an zo rabon gado a ma waɗanda ba su da rabo ba ya kamata a san musu wani abu Eh, in ka duba littafin ibnu hazmi almuhalla a mujallar na takwas shafin 347 matsala ta 1749 ibnu hazmi ya tsananta ya ce kai ba wai ya kamata ba ne dole ne dole ne in an zo rabon gado a samma waɗanda ba su da haƙƙi wato aiki da wannan ayan wajibi ne yana cewa wa idza qasama al rasu fa hadara qarabatul lil idan aka zo rabon gado sai ga 'yan uwan mamaci sun haɗu au lilwarasa au yatama au masakin ya zamanto talakawa ko da ba 'yan uwan mamaci ba ne lokacin da za a yi rabon gado makwabta sun zo saboda su shaidi abin ko ko akwai talakawa a gurin fa ba alal warasatil baligina in dai masu rabon gado balagaggu ne in ji ibnu hasmi farilla ne a kansu wa ala wakilil ga'ib wa ala wasiyyi sigar an yu'tu kulla man zakarna ma tabat bihi anfusuhum mimma la yujhifu bil warasa ibnu hazm ce wajibi ne ku da kuke da rabo a wannan dukiya ku ɗauki wani yanki na dukiyan ku samma waɗanda ba su da rabo na gado a cikin wannan dukiya matukar dai kyautar da za ku yi ba zai zabtare dukiyar da za ku yi gado ɗin gaba ɗaya ba wa yujibiruhumul hakim ala zalika in abu ibnu hazmi yace kai idan ma aka samu rabon gado wanda mutane suka ki samma yan uwa waɗanda ba su da rabo za a raba gado sai wasu yan uwa suka ce a su su yadda a samma waɗancan batun da ba su da rabo ibnu hazmi yace to hakimi alƙali shugaban musulmi ya tilasta su dole sai sun cire wani abu sun san mai uwa waɗanda ba su da rabu me dalili ibn hazm ya ce saboda allah ne ya faɗa wa iza hadara alqismata ulul qurba wal yatama wal masakin lokacin da za a raba gado ya zama ga yan uwa makusanta sun zo gurin akwai marayu sun zo gurin wal masakin akwai talakawa sun zo gurin Allah ne ya ce farzuquhum minhu ku azurta su daga wannan dukiya Allah ya yi wannan umarni wa amrullahi ta'ala fardun la yahillu khilafuhu ibnu hazm ya ce don haka umarnin Allah farilla ne haramun ne a saba wa umarnin Allah wa huwa qawlu ta'ifatun min salaf kuma ba wai daga kansa aka fara samun wannan bayani ba yana cewa an samu magabata waɗanda suke da wannan fahimta kamar hitan bin abdullah yana jinginawa ga abu musa al'ashari sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam abu musa al'ashari idan za a raba gado yakan ware wani kaso sai ya raba ma waɗanda ba su da ainihin hakki saboda shi rabon gado lokacin da aka tara yan uwa aka zauna malami zai yi bayani bisa tambaya ko ko ilimin abin da ya auku na mutuwan da aka yi waye ya rasu da wa ya bari ya bar 'ya'ya ya bar iyaye ya bar mata ya bar kanne ya bar yayu an masa lissafin duk waɗanda ya bari ya tabbatar da halaccin aure tsakaninsa da waɗannan mata ya tabbatar da ingancin ya kasancewa 'ya'yan nan nashi ne ba 'ya'yan yayo ko 'ya'yan ƙanne ko yaran riko ba ya tabbatar da waɗannan abubuwa to abu na farko shine zai tabbatar da masu gado cikin waɗanda aka gaya masa da kuma waɗanda ba su da gado to tunda an fara an tabbatar da masu gado an tabbatar da waɗanda ba su da gado kafin a raba gadon sai a cire wani abu ku da ba ku da rabo ga naku sannan sai a raba gado masu hakki kuma a basu ibn qayyim eh, ibn hazmi al-andalusi littafin sa al-muhalla mas'ala ta 1749 eh, yace har ma idan suka ki yin haka to alkali yana da damar ya tilasta su kenan dole ne sai sun yi wannan aikin ورد القول على عن سعيد بن جبير عن ابن عباس cewar shin an share wannan aiki abdullahi bin abbas yana cewa anna hazihi al-aya nasakhat eh, bi ma'ana wa idha hadara al-qisma ulul qurba abdullahi bin abbas yace fala wallahi ma nasakhat walakin daha mimma tahawana an-nasu biha wannan aya ba a share aikin ta ba illa dai kawai inji abdullahi bin abbas mutane sun yi sakaci ba su ma aiki da ita kuma gaskiya ne har yanzu mutane ba cika aiki da wannan aya ba yaushe za a zo rabon gado ka ji an ce an ware wani kaso an ba ma yan uwa waɗanda ba su da haƙƙi a cikin wannan rabo eh, abdullahi bin abbas tun zamaninsa mutane suka yi sakaci game da aiki da wannan aya shine ce walakin na ha mimma tahawana nasu biha to amma cewar dole ne sai an yi haka wannan fahimtar ibnu hazmi ne akasarin malaman sunna ba su ce dole ba ne kamar al malik yana da fahimtar yana da kyau a samma waɗanda ba su da rabo kafin a yi rabon gado kamar al'imam abu hanifa al'imam shafi'i masu ah, sa'id ibn musayyab wanda tabi'i ne da abu malikin da zai bin aslam wanda ita ce fahimtar su cewa ba dole ba ne eh, laisat bi wajiba hatta abdullahi bin abbas ya ce ware wannan kason a samma 'yan uwa waɗanda ba su da rabo ba dole ba ne me yasa suka ce ba dole ba ne Eh, ka duba tafsirin Ibn ashur a tahir bin ashur a tahrir wa tanwir fassaran wannan ayan suratu nisa eh, mujallar na hudu shafin 251 yace wal amru fi qawlihi farzuquhu minhu Allah madaukake ce idan aka zo za a raba gado waɗanda ba su da ainihin kaso a rabon Allah madaukake ce a san musu wani abu a azurta su to shin wannan umarnin da Allah ya cewa a ba su wani abu a azurta su ɗinnan. yana matsayin farilla ne ko ko mustahabi ne shine ibn ashur ya ce mahamulun inda jumhuri ahlil ilmi alan nadbi akasarin malamai suna cewa abinda Allah yake nufi mustahabi ne ku da kuke da rabo ku ware wani abu wani kaso ku ba mu waɗanda ba su da rabo mustahabi ne ba dole ba ne uh, laisa fi sadaqatil wajiba gairu zakati me yasa akasarin malaman sunna suka ce ba dole ba ne saboda babu wani abin da Allah ya tilasta ma bawa akan dukiya in ba zakka ba zakka ce kadai Allah ya wajabta wa musulmi abin da zai fitar daga dukiyarsa zakkan nan tana zuwa da sunaye da yawa kamar misali zakatul zakatul amwal akwai zakatul fitri duk dai zakka ce ko amma in ba zakka ba babu wani abin da Allah ya tilasta wa musulmi game da sashin dukiyarsa Eh, kamar misali lokacin da wani balaraban kawai ya zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana tambayansa game da addinin musulunci manzon Allah ya ce masa sallah ya gaya masa azumi ya ce masa zakka lokacin da manzon Allah ya ce mar za ka da zakka sai ya ce hal alayya gairuha banda zakka akwai wani abin da ya wajaba a kaina ta sashin dukiya na qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la illa an tatawwa babu wani abin da ya zama wajibi kuma akan ka sai dai wanda zaka yi shi bisa raɗin kanka wato ganin damanka kaga kenan zakka ce kadai ake cewa wajibi wannan shi yasa akasarin malaman sunna suke wa ibnu hazmi raddi akan cewa dole ne sai an ware wani kaso har ma in mutane sun ki alkali yana da damar ya tilasta a yi akasarin malamai ba su dauki wannan fahimta ba bisa la'akari da hujjoji na ayoyin alkur'ani da kuma hadisan annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi Ah, wannan ita ce fahimtar al malik bin anas al-imam abu hanifa wa fuqaha'ul amsar wa ja'alul mukhatab bi qawlihi farzuquhum suwaye aka ce su azurta bi ma'ana su samma waɗancan marasa kaso daga dukiyar mamaci suwaye aka ce su san musu alwarasatun maliki na amra anfusihim ba kowane mai gado bane kenan anan yana da kyau mu fahimta idan mutum ya rasu lokacin da ya rasu ya bar masu gadon shi akwai yara manya akwai ƙanana waɗanda ma ba su yi wayo ba to idan aka zo za a yi rabon gado lokacin da za a yi rabon gadon nan waye aka ce su samma waɗanda ba su da rabo banda yara ƙananan nan da ba su yi wayo ba allah ya samu gane manya waɗanda ke da hankali su za su ce to mu ware kaza mu bayar amma ban da waɗancan ƙananan saboda ba su da hankalinsu ba kuma waliyin bai isa ya tilasta su ba waliyin su bai isa ya don in ya tilasta kenan an samu wani farilla a dukiya wanda yake ya saba ma zakka Allah ya samu fahimta don haka babu wanda ke da ikon ya ce a samma waɗanda ba su da kaso sai waɗanda suke baligai ne masu rabo a dukiyar mamaci wa zahaba fariqun min ahli al-ilmi ila hamli al-amr bi qawli farzuquhum ala al-wujub Eh, amma duk da haka akwai waɗanda suke da fahimtar eh, ibn hazmi al a akan cewa dole ne ba wai mustahabi ba ne eh, ana cewa hatta abdullahi bin abbas ikrima al-imam mujahid al-imam zuhri عطاء بن أبي رباح الحسن البصري الإمام الشعبي أن ذلك حق warasa almaliki na amra an أنفسهم don haka ba ibnu hazmi ne kadai yake da fahimtar cewa dole ne sai an yi wannan kyautan ba an samu tun daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa ga tabi'ai malamai masu yawa waɗanda suke cewa wannan kyauta dole ne Allah maɗaukaki ya samu dace da sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu je aya ta gaba wal yakhsha alladhina law taraku yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا sadida yana daga cikin abin da ke sa mutane su kira bangado yana da kyau ku gane eh, iza matal muwarris fa inna amwalahu tantaqil bi mautihi lil warasa mubasharatan da zaran mutum ya mutu dukiyarsa ba tashi bace ta zama ta magada dan Allah ya riga ya tsara dama kana more dukiyar ne lokacin kana da rai da ka mutu shi kenan Allah ya riga ya raba dukiyar na wani da wani da wani da wani ne an gama ban da kai a ciki to wala yajuzu li ahadin an yakhfi turka anil warasa mutane sai suke da tunani idan aka ce an raba dukiyar mamaci ai an raba dangi an raba dangi bai kamata a raba dukiyar mamaci ba a bar gidan nan ya zama gidan family ya zama compound eh, kowa ya taso ya zo gidan to karya ne domin baka isa ka gyara ɗaki guda ba sai an bi duk dangi ana tsegumi wani fa zai mallake gidan nan don haka rabon dukiyar nan shine abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya shar'anta wala yajuzu li ahadin an yu'attila qismatal miras haramun ne ga wani mutum ya zama dalilin ƙin raba gado haramun ne idan an yi mutuwa take a raba gado shi shine abin da Allah ya shar'anta to mu abin da ya sa muke tunanin ai bai kamata a raba gado ba saboda kar 'ya'ya su salwanta a shiga wani hali ko dama akasari wannan shi ke sa mutum yana wannan tunani yukhbiruna Allah anna adama taqsimil miras la yuhfazu bi hayatil aulad abinda Allah yake tabbatar mana wai don ka kira raba gado wannan bai sa 'ya'yanka su samu kyakkyawar rayuwa domin da yawa abinda muke tunani shine idan an yi mutuwa to a bar gadon yadda take idan aka bata kaga 'ya'yan nan kansu na nan a haɗe kuma dangi ba a tarwatsa su ba eh, ba mamaki suna nan a gari guda ana tare kamar kenan ana dada kusantar da juna a tsakaninsu kuma ana dada kulla ko ko ana karfafa ainihin yankwantaka ne a tsakaninsu wannan tunaninka ne na mutum shi Allah da ya halicci mutumin abin da ya ce idan mutum ya mutu a raba dukiyansa a ba mu kowa kuma kowa ya kama gabansa meye tunaninka da ya sa ba ka son a raba dukiyanka bayan ka mutu wanda akasari abin da ke sa ka ji an ce bayan an yi mutuwa kar a raba gado tunanin shine dangi ko shine Allah ya ce la ai rashin rabon dukiyar gado ba shi ke hada dangantaka ba ba shi ke hada zumunci ba ba shi yake samar da zumuntaka ya dade musamman rashin rabon gado ya ma fi haifar da baraka a wajen bata zumunci fiye da ah, raba gado nan da za a yi domin idan ba a raba gado ba yau da gobe har aka wayi gari wani ya dan yi amfani da wani gefen dukiyan to shikenan wannan zai sanya adawa tsakanin zuriyar wancan gida waɗanda aka cuce su wanda kuma abu ne wanda zai ta tafiya har abada zan saboda haka raba gadon nan shine mafi dacewa Allah yana ce mana wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa ku waɗanda kuke tsoron in kun mutu za ku bar yara ƙanana ai wannan shine dalilin da yasa ba ma son bayan mun mutu a raba gado ko khafu alaihim muna ji wa mu tsoro idan mun mutu wa zai rike su wa zai kula da su Allah ya ce to ba wai kin raban gado bane idan akwai wannan tsoron a zuciyarka falyattaqullaha to ka kiyaye Allah kawai a rayuwarka ta yanzu yanzu da kake da rai kai ta kiyaye Allah wal yaqulu qawlan sadida ka tsare bakinka dama abu biyu ne at-taqwa ah, mutum ya kiyaye Allah wa hifzul lisani ya tabbata kuma ya tsare harshensa in dai kana son bayan ka mutu kada ƴaƴanka su shiga wahala shine tsoron dan adam ai bayan mutuwarsa kada ƴaƴan shi su shiga wahala shi yasa Allah ya ce law taraku min khalfihim zurriyatan bi'afa khafu alaihim kuna tsoro bayan kun mutu za ku bar yara ƙanana masu rauni ba su yi karatu ba makarantar gata nan ta zama yadda ta zama saboda haka bari ka bar dukiya kar a raba musu gado bayan ka da sauransu Allah ya ce in dai kana tsoro kada ƴaƴanka su salwanta ne duk mai wannan tsoron khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida duk wanda yake so Allah ya tsare masa ƴaƴa ya tsare tsakaninsa da Allah a yanzu da yake dare an gama domin kai ne zaka mutu in ka tsare hakkokin da suke tsakaninka da Allah to ka gama aikinka bayan mutuwarka Allah kuma zai kama nashi aikin kai ka tsare tsakaninka da shi bayan ka mutu shi kuma sai ya tsare maka naka hakoki magana ta ƙare don haka ba wai dukiyar da za ka bari ita ce za ta tsare maka 'ya'ya ba sau nawa ne mutum 'ya'yan ma suke kashe shi don su samu dukiyar nashi ko kana son ka ka bar wa 'ya'yanka dukiya saboda ka su wahala su kuma 'ya'yan dama can suna ganin ma daɗewanka nan wahala kake ba su gwamma maka mutu daga babban abu shine ka tsoraci Allah kawai falyattaqullaha su ji tsoron Allah wala yaqulu qawlan sadida su rika faɗin magana madaidaici falaisa alaihimur rizqu wala takaffulu bihim la ba wai ka bar wa ƴaƴanka dukiya shine ka tsare su ba ba kuma bari musu wata gata ita ce taimakon ƴaƴanka ba sam wa inna ma taqwallah wal qawlu sadidul mustaqim allazi huwa alamatul lil qalbi wal imanil mustaqim menene yake sa mutum ‘ya'yansa su samu gata bayan mutuwar shi shine ubansu ya ji tsoron Allah magana ta gari idan ubansu ya ji tsoron Allah to waɗannan ‘ya'ya ba za su lalace ba har abada saboda shi uban ya mutu amma wanda uban ya kiyaye yana nan da rai inna Allah hayyul la yamut Allah mai rai ne baya mutuwa sannan kuma abu ne wanda ya tabbata malamai suna cewa aljaza'u min jinsil amal ana saka maka ne daidai irin aikin da ka yi ana saka maka daidai irin aikin da ka yi idan ka kiyaye tsakaninka da Allah bayan ka mutu Allah sai ya kiyaye kuma zuriyarka ah, kamar yadda ya zo a maganar mala'ika jibrilu alaihi salam lokacin da yake ce ma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya muhammad ishma shi ita fa innaka mayyitun wasil ma ahbabta fa innaka mufariquhu wa'mal ma ita fa naka majziyun bihi mala'ika jibril ya cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kai muhammad idan rayuwa ce komai daɗewanka a duniya duk inda ka mori rayuwar duniya sai ka mutu ish ma ita kana iya samun shekara miliyan ɗaya amma dai za su ƙare yau da gobe ana zare kwana ɗaya bayan ɗaya sai an waye gari a ce aiwa ne mai tsawon rai ɗin nan ya mutu ish shi ita faɗin na kamar tun wasil ma a hababta ka sada zumuncin wanda ka ga dama fa'in naka mufarikuhu komai daɗewa duk yadda ka kai ga son ɗan adam akwai ranar da za ka rabu da shi wa'amal ma shi ita mala'ika jibril ya cewa wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ka yi duk irin aikin da za ka yi allah ya baka dama shi yasa ya baka lafiya ya baka ji ya baka gani ya baka ji don ka gane sautukan ma da yawa ya baka gani ka ga abubuwan ganin masu yawa alheri sharri ya baka alƙudura ya baka al'irada wanda kana da ikon ka aikata alhairi kana da ikon kai sharri sannan ya ɗiba maka yawan shekaru wannan ɗan tazara da aka baka to kai aikin da duk za ka yi abin da kai a ɗan tsakanin nan fa innaka majziyun bihi shine sakayya ka bayan mutuwa saboda haka wannan yar dama da Allah ya bawa ɗan adam ita ce kaɗai take kontrolin rayuwarsa a bayan ya mutu daga farkon balaga ka zuwa mutuwanka abin da kai ne Allah maɗaukaki zai rika aiki da shi yana hukunta 'ya'yanka yana hukunta dukiyarka makomarka a kabari makomarka a filin hisabi makomarka a ranar tashin kiyama Yadda ka zauna a duniya haka makomanka take zama wannan hadisin yana cikin ah, sahihul jami'i sagir hadisi na 73 yana kuma silsilatu sahiha hadisi na 831 babu shakka gaskiya ne wa'amal ma shi'ita fa innaka majziyun bihi kai duk abin da kaga dama Allah zai maka sa sakayya ne daidai abin da ka aikata um, wanda Allah ya bamu misali hatta a cikin alqur'ani mun karanta la'allaka uh, qara'ta surat al-kahfi uh, fataqra fiha hifdullah li kanzi ar-rajul alladhi kana jidar wanda suratul kahfi ya zo cikin hadisin abdullahi bin abbas yana sahihul bukhari yana sahihu muslim annabi musa alaihi salam da al-khadir suna tafiya wa zalika bi irsali al-abd salih al-khadir alaihi salam li bina'il jidar suna tafiya da annabi musa sun zo wani gari mutanen garin sun ki su yi musu liyafa sun fita bayan gari sai ga wani kago zai faɗi al-khadir ya ce wa annabi musa alaihi salam ka tsaya mu kwaba ƙasa mu ta da wannan gini annan musa ya ce haka suka tsaya libina aljidari li yahfaza Allahu kanzar rajuli wa malahu li auladihi min ba'dihi me dalilin da ya sa suka tada wannan katanga da take ta nemi eh, rifkawa wanda bayan an gama annabi Musa alaihi salam yake cewa al-Khadir qaumun atainahum mutanen garin nan mun zo falam yut'imuna ba su ba mu abinci ba babu abin sha walam yudayyifuna ba su mana liyafa ba mun bar garin a matta ila ha'itihim kaga katanga zai faɗi kawai ka ce mu tsaya mu kwaba ƙasa mu gina to laushi ita ladda kasta alaihi ajara me hada ka ce su biya ka lada tunda dai ba mutanen kirki bane dalilin rabuwar annabi al-khadir da annabi musa ke ce hada firaku baini wa bainaka dan me zaka yi tuhuma me yasa al yasa aka tada wannan katanga eh, li'annahu tahtahu kanzun lil ne saboda karkashin katangan akwai dukiya da aka binne na wasu yara marayu guda biyu wanda Allah ya faɗa mana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma me Allah yace rahmatan min rabbika rahmatan min rabbika baban yaran da suke da wannan dukiyar da ke karkashin wannan katanga mutumin kwarai ne in ji Allah da kansa a cikin alkur'ani ba wa kana abuhuma saliha ashe halin kwarai yana da ranarsa uban yaran mutumin kwarai ne ya gama rayuwarsa ya binne dukiya ya mutu Allah ya tsara wannan dukiya ya turo annabawa guda biyu su zo su yi hidima ga bawan Allah wanda shi ba annabin Allah ba ne saboda ka yi halin kirki don haka in kai halin kirki ka bar wa Allah bayan ka mutu Allah shi zai ɗauki ɗawainiyar kulawa da waɗannan marayu ɗin uh, amma duk da haka uh, shi abu biyu ne ake son ka da shi shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal yakhsha allazina law taraku min khalfihim zurriyatan bi'afan khafu alaihim yace mene in yattaku falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida abubuwa guda biyu ne idan kana son Allah ya tsare maka ‘ya'ya abu biyu za ka yi na ɗaya a taƙwa faliyattaƙullaha kana son Allah ya tsare maka ‘ya'yanka bayan ka mutu ba dukiya ba ne subhanallah mutum nawa ne zai mutu ya bar dukiyansa wallahi ba a yin uku wanda shi ma bai da asali a sunna zaman uku ko eh, akan ce akan ba da misali ai ba a ko gama zaman uku ba yaron nan ya ce shi fa sai a bashi dukiyar ubansa kaga kenan ya nuna maka shi ba mutuwan ba ta dame shi ba Allah ya sa mu cika da imani falyattaqullaha in kana son Allah ya tsare maka yaya to ka kiyaye Allah wal yaqulu qawlan sadida lallai ne su faɗi magana maganar madaidaiciya kaga abubuwa guda biyu kiyaye tsakaninka da Allah da tsare harshe ka tsare harshe a rayuwarka idan matal muwarris Ah, lokacin da mutum ya rasu dukiyarsa ta koma ga 'ya'ya abinda kawai ke sa 'ya'yan nan koko ah, magadansa su samu taimakon Allah shine yanda mahaifin nasu ne nashi rayuwa idan mutum ya tsare harshensa to babu shakka Allah zai taimake shi kaga kenan bayan kiyaye Allah dole kuma sai ka tsare harshen ka a tsawon rayuwarka ah, domin akwai kalmar da ta shahara albala'u muwakkalun bil mantiki bala'in duniya Allah ya makala shi ne akan harshe bala'i na duniya Allah ya makala shi ne akan harshe ya wakilta shi akan harshe don haka yasa in kan lissafin yakin da ake a duniya a yau guda ɗari za ka samu tamanin ko tis'in yan jarida suka ruruta shi ko ba haka ba ne saboda eh, buga labari faɗansa da sauransu eh, fakana bala tashar fi kulli anhayil alam ya zama to bala'in da yaduwa yake ba wai ana nufin cewa abin da suke laifi bane la amma harshe yanda malamai suke faɗa babu shakka bala'i Allah ya wakilta shi a jikinsa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man samata naja duk wanda har ya iya mallakan harshensa to zai gama rayuwar shi a duniya lafiya zai tsira amma duk mutumin da ya zama to mai yawan surutu babu shakka zai kai ga fadawa ga halaka harshensa zai jawo shi zai jawo masa fitina littafin ibn qayyim al-jawziya da ake kira kitabu tuhfatul mawdud bi ahkamil mawlud wanda ya rubuta akan hukuncin haihuwa in ka duba zaka gani wannan asali magana sayyidina abubakar ne sayyidina abubakar sahabin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidina abubakar kana ya tamassalu bi hazal baiti yana yawan idan sayyidina abubakar yana rera waka waƙarsa ba ta wuce baiti guda biyu ihzar lisanaka an yaqula fatubtala innal bala'a muwakkalun bil mantiki wato shi abubakar siddiq Allah ya kara masa yadda. in dai zai rera waka to waƙarsa ba ta wuce baiti biyu guda biyu din nan ihzar lisanaka an yaqula fatubtala ka kiyaye harshenka karfa ya faɗi wata magana wanda a dalilinta za ka shiga bala'i innal bala'a muwakkalun bil mantiki saboda ko bala'i an wakilta shi ne akan harshe ah, ibn al-qayyim ya jingina wannan maganar ga sayyidina abubakar kuma babu shakka haka ne ba ma shi kadai ba akwai littafin da ake kira al-maqasidul hasana fi mashtahara alal alsina littafin shamsuddin muhammad bin abdulrahman as-sakhawi al-masri al-shafi'i ya rasu hijira na da shekara 902 shekarunsa 531 da mutuwa yanzu wani ba Misiri ya rubuta littafin da ake kira al-maqasidul hasana littafi ne karami amma littafin yana da muhimmanci saboda ya kunshi karin magana wanda akasari in ka ji sai ka ɗauka ko hadisin manzon Allah ne alhali ba hadisi ba ne shi yake bambanta maka karin magana wanda aka sani larabawa suke yi ko sahabbai suke yi amma ba maganar annabi ba ce sallallahu alaihi wasallam in ka duba uh, shafi na 296 al'imamu sahawi ya ce wannan karin magana ɗin da ake cewa albala'u muwakkalin bil mantiki uh, ya samu asali daga sahabban annabi da yawa kamar misali sayyidina abubakar huzaifatul yamani aliyu bin abi talib abdullahi bin abbas abdullahi bin mas'ud waɗannan sahaban duk an tabbatar suna faɗin wannan magana kaga kenan maganar tana da asali daga sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lafazin albala'u muwakkalun bil qawli ko albala'u muwakkalun bil mantiki abdullahi bin mas'ud ya ce law sakhirtu min kalbin la khashitu an uhawwala kalbin. ana cewa abdullahi bin masud ya taɓa faɗa yana cewa da a ce zan ga kare in masa izgili in yi mara ba'a abinda ake cewa ba'a da hausa da zan yi ba'a wa kare to na tabbata zan ringa zama cikin fargaba zuwa ƙarshen rayuwata ba mamaki allah ya canza rayuwana sai na koma siffan kare tunda na taɓa yin ba'a wa kare don in kalma ta fito daga bakinka in ba'a ce to wannan ba'an da kai Allah sai ya jiyo maka kahin ka ba duniya in kai ba'a wa talaka saboda talaucinsa ya zamanto kai izgili gare shi to wannan izgilin da kai mar saboda bala'in da harshen ka zai jawo maka shine wannan izgilin zai dawo gare ka kafin ka bar duniya wato duk abin da ka hukunta wani da shi to wannan abin ba mamaki Allah ya jarabce ka da shi kafin ka mutu Allah ya kare mu Ah, kaga kenan huzaifatul yamani ali bin abi talib abdullah bin abbas abdullah bin mas'ud sayyidina abubakar abu dardai har ma anas bin malik an ce duk suna faɗin wannan kalma akan cewa kalma ce mai ma'ana wato albala'u muwakkalun bil mantiki don haka in kana son Allah ya tsare ma rayuwar zuriya bayan mutuwarka sai ka kiyaye tsakaninka da shi Allah kuma ka tsare harshenka har zuwa mutuwa Allah ka samu iya yana da kyau mu dakata haka saboda akwai wasu tambayoyi da mutane suka rubuta da farko na yi bayani akan addu'a bayan an gama taro ko kuma kafin a yi taro akan cewa babu laifi abin da nake nufi da cewa addu'an babu laifi wato shine kasancewar an samu addu'a a lafazi na muqaddima ta annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma sahabbai haka kuma an samu addu'a a cikin kafaratul majlis to don haka zahiri shine yin addu'a kafin a yi taro da bayan an yi taro ba laifi bane amma wannan bai ba da damar kuma ba kafin a yi taro a cewa ne buɗe mana da addu'a wannan kuma bid'a ne ka buɗe mana da addu'a wadda addu'a ai lokacin da zai yi jawabi ne zai yi addu'ansa kai ma in ka zo jawabi ka yi addu'anka wancan ma ya zo jawabi ya yi addu'ansa wato duk wanda zai jawabi farkon jawabinsa yana da kyau ya fara da mukaddima irin ta annabi sallallahu alaihi wasallam in ko zai wannan mukaddima zai yi addu'a inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu kaga da ka zo magana farkon magana ka kayi addu'a wancan ma da ya zo yayi wancan ma da ya zo yayi amma ba wai a ce an samu wani mutum guda kai kai mana addu'a ya ce a karanta kaza a karanta kaza wannan bai da asali a sunnar annabi haka ma bayan an gama taro a ce da rufe mana da addu'a wanda ma bai da asali a sunnar manzon Allah menene yake da asali duk wanda ya halarci wannan taron kafin ya tashi ya yi kafaratul majlis masallaci ne muka zauna a nan yana da kyau in ma magana kai kai wajen hira ne hira kuka yi da mutane in za ku tashi ka ce subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan abin da sunnar manzon Allah ta karantar da mu kenan duk inda ka zauna kuka yi magana da wasu in dai aka zo tashi to kai kafaratul majlis ba wai mutum ɗaya ya ya isar ma sauran bala kowa ne zai yi wannan shine sunnar manzon Allah amma duk da haka idan ya kasance lecture ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi musu habbai ya musu lecture ya musu jawabi ya karantar da sahabbai kafin a tashi yana musu addu'an Allahumma aqsim lana min khashyatika manzon Allah yana masahabbai addu'a wanda yake umuman kenan Allah ya sa mun gane saboda haka ai kyakkyawar fahimta game da abin da na faɗa wannan mai tambayan ce idan mutum ya gina sabon gida ko me ya kamata ya yi kafin ya shiga to babu shakka shi gini musulunci bai bashi wani tasiri ba shi yasa sa'id ibn musayyab wani tabi'i yake cewa kash na so a ce ba a rusa ɗakin annabi muhammad ba na so a ce ba a rusa gidajen matan manzon Allah ba saboda na baya in sun zo su ga irin ɗakin da manzon Allah ya zauna wato yanzu ne muka ɗauki gini wani abu na garari amma zamanin annabi gini ba, wani abu ba ne wanda mutum zai yi hidima gare shi har ma ya yi murna don ya yi shi Ah, abu ne wanda ke da haɗarin gaske ɗakin annabi sallallahu alaihi wasallam bai isan mutum uku wanda aisha eh, in ka dubi tarihi kamar misali ah, littafan tarihi wanda aka rubuta irin musamman akhbaru makka ah, ko buyutu sahaba da sauransu in ka dubi yadda siffan ɗakunan matan annabi suke za ka fahimci lalle zamanin manzon Allah ba ɗauki gini muhimmin abu ba amma duk da haka malamai sun ce ba laifi ba ne saboda kayi walima idan kayi gida tunda ita ma rahamar Allah ce wanda yake gidan haya kuma Allah ya bashi gidan da zai zauna kaga yayi babban sa'a babu laifi don kayi walima ka duba nailul autar mujallar na shida shafi shafin 261 Fatawar lajina mujallar na farko shafi shafin 214 da fatawa bin bas mujallar na biyar shafi shafin 388 a sharhul mumti mujallar na bakwai shafi shafin 550 babu laifi don ka kira walima jama'a sun ci abinci kafin ka tare ko lokacin da ka tare wannan liyafar da kai din mutane za su samu damar yi maka addu'a Allah ya sa wa gidan albarka ah, saboda kalmomin da ke fita bakin mutane daga cikin addu'o'in da suke fitowa daga bakunan jama'a akwai addu'an da Allah zai amsa na biyu saboda hadisin abu huraira da kuma su sahabbai wanda ya tabbata tun daga zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa suratul baqara tana da albarka a gida idan ana karanta ta a gida shaidani bai zama wannan dalili yasa aka samu malamai waɗanda suke kiyasi da wannan akan babu laifi don ka karanta suratul baqara kafin ka shiga gida nan ma sun takaita shi a haka amma ka ce za ka kira mutane su sauke ma alkur'ani a haka to shi kuma an wuce iyaka wanda shi ma bai da asali a sunnar manzon Allah na biyu ya ce mutum ne ke da larura a duk lokacin da ya yi fitsari sai wani ya zuba a cikin wandonsa ko ya dace ya yi sallah da wandon haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allah la yaqbalu salatan eh, biduni tahurin allah bai karban wata sallah da aka yi alhali babu tsarki mutum jikinsa akwai fitsari kuma ya yi sallah kuma ya san fitsarin na jikinsa wannan sallah ba ta inganta ba Allah bai karban sallar da mutum ya yi ta da najasa a jikinsa da gangan idan mutum yana da matsala ta yoyon fitsari kamar yadda mai tambayan ya faɗa ko kuwa mace da take istihala zuban jini da wanda yake yoyon maziyi haka dai da wanda yake mara lafiya ne ya samu wani ciwo a al'auransa ya zamanto mugunya tana zuba daga al'auran nasa duka hukuncin su guda ne wajibi ne ba ya kamata ba wajibi ne su nemi tsumma su rika ɗaurawa su tsare wannan mugunyar kar ta rika zuba a lokacin da suke sallah ah, misali kamar a samu famfas ya ɗaura ko wani auduga ya saka ya toshi ko ya yi ƙunzugu duk dai abin da zai hana wannan najasin ya fito dole ne sai mutum ya saka kafin ya yi sallah idan ya yi sallah da najasa haka nan tana zuba a jikinsa sallar bata inganta ba ka duba almugni mujallar na farko shafin 206 wannan kuma ya ce akwai limamin da duk bayan an gama sallah sai ya ce a kawo kulhuwa falaki nasi da sauransu ko ya kamata a yi a duk lokacin da ya buƙaci a yi wannan addu'a a yi masa shiru mana tunda ba za ka yi ba sai ka kyale shi ko in ba ka yi sai ka kyale shi to amma cewar hakan yana da asali bai da asali daga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam babu shakka yinsa bid'a ne ka duba as-sunan wal mubtadi'at shafi na 60 wannan kuma yace mutum zai iya karatun alqur'ani a asirce babu laifi dan mutum ya karanta alqur'ani ya daga murya ko ya sassauta amma in yana nufin a zuciya wannan karatun nashi babu lada ka zauna kana karatun alqur'ani a zuciya ka bude kawai kayi shiru a'a sai dai bakin ka ya rika motsi bakinka ya rika motsi wannan shine ka duba alfatawul muhimma shafin 892 mai wannan tambayar kuma ya ce allah maɗaukakin sarki yana cewa in kuna jin tsoron ba za ku yi adalci ba ku auri mace guda wato ayar da muka karanta a farkon suratun nisa shin ya adalci yake a tsakanin mata fiye da ɗaya ɗin nan wato tunda allah ya ce idan ana jin tsoron sa kar a ƙara aure menene adalci adalci a dunkule shi Allah da ya faɗi wannan kalma ya faɗe ta ne saboda ita kanta ta fassara kanta da a ce adalci yana buƙatar wata fassara daban da Allah ma ya fassara inna Allah ya amuru bil adli saboda ya san ka san me adalci ka san me ake cewa al adlu daidaitawa eh, ka duba aunul ma'bud mujallal na hudu shafin 234 al adlu a larabci daidaita tsakanin abu biyu Tun da Allah ya yi umarni da adalci magana ta ƙare ka daidaita tsakanin mata biyu fi kulli shayi magana ta ƙare duk wani abu wanda ba so na zuciya ba dole ne ka daidaita tsakanin matanka idan aka samu ka ta wata mace akan wata mace ta wajen zamantakewa da kuka yi to babu shakka ba ka yi adalcin ba don haka al'adulu shine daidaita tsakanin abubuwa biyu wannan ya ce ina hukuncin mutum ya kamu da rashin lafiya a cikin azumi bai iya cika azuminsa ba kuma bayan sallah sai allah ya masa rasuwa azumin da bai yi ba magadansa za su rama masa ne idan kuma za su rama masa azumin za su yi ko eh, azumin za su yi ko ciyarwa wato wannan yana cikin matsaloli da lalle aka samu sabanin fahimta tun daga zamanin farko mutumin da ya rasu a watan ramadan ana bin sa wasu kwanakin azumi shin za a rama mar ko ba za a rama ba babu shakka fahimta mafi inganci da karfin hujja ita ce ba za a rama mishi azumi ba idan mutum ya rasu ana bin sa bashin azumi za a kirga kwanakin da bai yi ba a ba da mudun nabi guda daya a madadin kowace rana in an bayar da hatsi da ya fi haka babu da